ya da shirya Allah wa rahama da jinƙayin Allah ma'ana fa kad ja'akum min Allah ala lisani Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo muku bisa da harshen annabi Qur'anu azimu abin karatu mai girma fihi bayanu lil halali wal haram cikin shi akwai bayanin halaliya da haramiya wa hudan lima fi qulubi kuma shari'a ne ta shakkar da a cikin zukata mutum yana ta dawo cikin wasu abu to magana Allah ya yi ta ba a dawo ba a rigire da in ka Allah ba ka rigire saboda ba ka kai ga da na sani za ka kai ga nasarar da za ka yi mata da haka Allah ce kuma shari'a Allah madaukakin sarki don haka Qur'ani ya zo muku mai bayyana halaliya mai bayyana haramiya kuma shirya da abin da a cikin zukata min Allah daga Allah ibadi ibadihi zuwa ga bayinsa قال القرطبي babban mai tafsirin da shi ai kad zalal bi majid muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa surar da aka aiko annabi kuma aikin sa ya game duniya nunan ba nan kasa ga yanzu ko afirka mutu bai ta ko amma Allah ya yi dubarun da aka yi addinin da so da shi ba yare mu na ba amma Allah ya yi dubaru wanda aka fassara shi mu ji shi gane da abin da Allah ka nuna, da kaza ga abin da Allah ka nuni قال ابن عباس da الله بن عباس بينت اي حجه وهو hujja ta zo muku yankaka daga Allah wal Qur'an da Al-Qur'an da haka kenan yanzu faman azlam wane ne an mafi zalunci man kazzaba bi ayatin lahi daga mutumin da ya karyata aya Allah akwai wanda ya shi ai man aka faru" wane ne a mafi kafirci mimman kazzaba bil qur'ani daga mutumin da ya karyata alqur'ani walan yu'min bihi bai imani da shi ba bayan ya karyata wa sadafa anha kuma ya karkace ya karkatar ai a arada an ayatin lahi ya bijire daga barin fahimta ayoyin Allah ai sharafan nas an haba jama'a bainar dalali wal ibillah sai yayi laifi biyu ya haɗa shi ya kauta da kansa ya ke aiki kuma ya ta ƙoƙarin dubaru da bala rubuta mai ƙurani da ba daidai yake Muhammadu dan fere Muhammadu dan dabo wa kai wanga mutumin zalunci ma'ana la hada azlamu min ba ɗaya daga cikin talikai wanda yi wannan zalunci duk da azalumi ne Allah ya ce wallahi tallahi sanajil ladina yadikuna an ayatina wallahi tallahi za mu yi sakayya ga waɗanda suka karkace suka karkatar daga bani ayoyin mu su al'azabi da mummuna azaba dan mi Allah yake bi ma kanu yanzu na falatiya abin da suka yi na kai na karkace ma ayoyin Allah wa idul wannan narko ne yake ana ana nuhin tabu tibu ha ulain mu'ridina za mu yi sakayya ga waɗannan masu bijirwa an ayatin lahi wa hujjati fi sa'iyati da hujjojin sa mabayyana shadidan iqabi sababi iradina ayatin lahi wa takajibihi lil لرسله ده كما قد يتا تسفا ما دني لا تام منا عذاب ابو جيا الله يسي تو يوم ني فك جرا هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفس الإيمان ما لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا نعم قل انتظروا إنا منتظرون أجبر كنت على أيها وأنتم في ترجون إخوانا في فرق سيارة القرآن zuwa ne ne martin na aka amfani wa man abula martin nan tana daga cikin alfazin umum kowaye ba ruwan Allah da wanga na, ko wanga dan gidan wani guri a wani ba annabi wallahi ba sani ba sabo duk wanda ba kirani Allah ya bashi ina fatan an gano. to shi na yace hal yanzuruna ala akwai abin da suka jira ai ma yantaziru haula ilmi mushrikuna waɗannan mushrikai da suka hana Allah da gumaka suka kaurace ma shari'a ta ba su jiran komi illa an ta ta yahul mala'ik bi qabdi arwahi ba su jiran komi yanzu kan sai zuwan mala'iku domin su karbi rayukan su ta azibi ha da azabtar da rayukan nan wa huwa waqatin shi ne lokacin da la tanfa'u fiha tawbatun wannan kuma rannan tuba su ba da amfani in ko ba shi suka jira au ya ake rabbuka ko kuma suna jiran ubangijin kai zo ranar da zai zo ranar da zai rarrabewa tsakanin bayinsa wadda aka ce wa ja a rabbuka wal malaku soffan soffa Allah ya zo ranar ubangiji malakin suna soffin saffu to ko shi na suka jira kiyama wadda za a haɗa su da Allah saboda yake musu hukunci Allah ya ce tuni shi suka jira hakika ko sun jira abin da yake ba makawa sai ya zo shine wal muradu an yi ya'tiyan rabbuka fi mawqihil kiyama suna jira Allah ya zo musu a matsayin wurin da za a yi kiyama min fasli baina khalqi domin rarrabewa tsakanin talikai wai ya ba'du ayati rabbika ko kuma suna jiran wasu sakin ayoyin ubangijin ka su zo musu waɗanda alamomi manya game da bayyana kiyama wa wa tulu shamsin magariba cikin su akwai bayyanar rana ta gefen yamma Allah ya ci to in shi suka jira su jira yau ma ya fi ba da aya su da fita ranar da sashen ayoyin ubangijin suke zuwa rasa kiyama za ta bayyana la ya faru nafsar imanu a ranar rai imanin da za ta yi ba ya amfanin da lamta kun amanan mai kalli wanda ba su riga ta yi ba kairan na wannan imanin ba ya ba au kasa ba ko ko a ta yi imanin ta dauri amma ba ta samu ko aikata aikin alkhairi ba ana Allah ya ce radda wannan a shara'in sa'a za su bayyana fa na izin ranar ka layan kawai imanin nafsan kafira ta wata rai kafira imanin ta bai da amfani bi zalikan dini a wannan lokaci wala na sa'a ke kallar da amal kawai haka nan wata rai mai yawan samu ba samu aikata aiki ba aikata alkhairi ba tsairan na ita mara na aikin da za ta bai da amfani kwanar sabari gaba masu tafsiri la yanfa'u man kana qabla zalika mushrikan billah duk wanda ya kasance a gabanin bayanan rana duk wanda yake mushriki ran in tabbayana da yammaran nan baya amfani da ayyuka na ba da majibi kal aya da imani bayan da wannan aya li adil al hawl al warid alayhi saboda girman al'amarin cikin da zai auku akan mutane min amrillah game da al'amarin Allah ka hukumu imanin ka hukumu imanin inda kiyamu sa'ati hukuncin sun yi alamomi manya suka bayyana na kiyama haka yake kamar hukuncin imanin sun kiyama ta bayyana fil hadith ya zo a cikin hadisi wanda imamu imamu imam bukhari ya fitar yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la taqumu sa'atu kiyama ba ta kai hatta ta zalo a shamsu min magariba sai rana ta kullo daga mafaɗarta fa iza tala'at idan ta kullo daga sai mutane suka gane ta amanu ajma'u na gaba ɗaya sai kuwa ta amanna da alamin kowa zai ce Allah mun yi imani da ranar za a yadda Yesu da gumaka da gausu suka duk za a yi kwandemin din A ashe da ma ciwa ciwa dai ta harka a cikin duniya din wallahi ciwa ciwa dai ta rikon su gausi ba wata harka ciwa ciwa dai ta ana ganin yau duniya in ba a ɗauki wata hanya ba ba a cin kawo mutane sai a ce ga wasu mabiya gausi don in sun bi suna ganin suka wasu na gabansu ba a ci da su amma in suka yanko ta hanya suka ce to ga waɗangana mabiya kauki ni an raba motocin siyasa ana ba su an raba kujerun yan siyasa ana ba su umra ana ba su na haka wallahi cewa cewa ne ka zuwan ba gaskiya ina dalili ba su yarda a yi kabila da da su a bar kowa ya rike biyu bai to duk da ka san ka rike mugun abu ba inda na yana na riga da cewa kai a fito a gwada a bace kowa ya kawo dalili ina fatar an gane shine Allah ya ce ranar kowa da rana ta bullo da yamma sai kowa ya ce yau mu aji kowa mu yi imani Allah zalika hina la yanfa'u nafsan nan lam sun amana min qabl don Allah ya ce wannan imani shi ne lokacin da mutum yake imani imani ya zama irin na Fir'aun ka ne ya yi imani Allah ya ce al'ada yanzu dan Fir'aun rana saka bayan ta ga mutuwa to haka za a yi Allah ya ce don haka bismillah kulin tabiru ku yi ta jira in na mun ta jiru, mu ma muna nan muna jira wannan ran da ta ku gari a in ta jiru ma ya hindu bikum wa huwa amru ta'didi wa wahidi wanga umurni ne na tsora tarwa da narku Allah ya ce subhanahu wa ta'ala innal ladina farraqu innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay haka إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومن الملك من بيت فيهم الذين فرقوا دينهم بل وأن تكرر بعد إيمانهم. أن أعزاني وكانوا شيعا تتلمقوا بيوري لبان لبان فرقوا الدين فأصبحوا شيعا واحدا فكوائد الشيوعي لبان لبان a ce wanda shi a imamiya, wanda shi a kaza ya ce wa zaben suka zama kungiyoyi daban-daban قال ابن عباس أبلاء عباس Yahudawa da Nasara. سون يهودا والنصارى فرقوا دين إبراهيم الحنيف سون رقب na النبي إبراهيم mai karkata zuwa ga gaskiya Allah ya ce to su wannan ko su ai hatta musulmi suka wani dole addinin ba gane sunna ba Allah ya ce lafta minhum fi shay'in ba ka tare da su cikin komi anta ya muhammadu bari'un minhum barantacce kake daga gare su duk wanda aka dauka ibada ko wata aqida da kama ma aqida annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce an raba ku da su Allah ya ce ko ka ambaci suna ne da bakin ka in dai ba shari'a da ya tore da haka bi ba aqida da ya tore ka bauta ma Allah ne ta ba shi Allah ya ce kamar rike sunan ka don don sa don abin da dubara don wani ana rike annabi dai annabi annabi dai annabi kayan burkai na ba annabi na ba don ga sunna sai a yarda ga yadda ya sallah sai a yarda ga yadda ya zikiri sai a yarda duk abin da shari'a ta sai a yi kwardenin nasu amma a rike shi ka baki saboda a yaudari mutane masoya annabi masoya annabi suna kingin annabi ana cewa abin gana ku ya ta amu suna su hasala ba su hasala inda gaske na duk ɗaya to amma na rikon na annabi dai annabi yaudara ta haka suna amfani da shi a yi ba shi ga illai Allah ya tsare mu shirya mu ɗan uwan don haka nan shine Allah ya ce annabi ba cikin cikin komai inna ma amruhum ila Allah al'amarin su yana ga Allah ma'ana jaza'uhum wa iqabuhum ala Allah yi musu ko da yi musu hukuma akan wannan abin da suka yi yana ga Allah ko ya wannan jaza'uhum shi Allah shi zai yi banci musu sakamako gobe kiyama sun mai yunatiruhum bima kanu yas'aluna sannan ya ba su labarin abin da suka kasance suna aikata na munana ayyuka wannan abin za a ba su labari ranar tashin kiyama wa ujazi kullum min mana uku bi ruhun fil akhirati gobe lahira zan ba su labari bi ma kanu yaf'alun abin da suka yi duniya wa ujazi kullum min bi ma kanu yaf'alun kuma in wa kowanne su sa kai yana abin da ya kasance yana Allah ya ce haka kada ka damu ni da su kai dai abin da an wajibin ka siyarwa amma da an bar hanya ka an bar hanya ka siyarwa da an bar shari'a ta an rabu da Allah madaukakin sarki ko an ambace shi gabaki ba a tare sai Allah ya ce man ja'a bil hasanati man a bil hasanati falahu ashru amsalha a ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون Allah madaukakin sarki ya ce man ja'a bil hasanati duk wanda ya zo da kyakkyawa falahu asharu amsaliha yana da minti goma inda ai man ja'a yawmal qiyamati bi hasanatin wahidatin duk wanda ya zo da kyakkyawa guda ranar sake kiyama biyu zai an haji ashari hasanati amsaliha za a yi mai sakamako da goma inda fadalan min Allah akan kyauta ta daga Allah wa karaman da karinci ba karini ba kan in kai mai bikin naira dubu yana yi maka yana yi maka na dubu goma ba ko ba sai tafi an masu karinci ba to Allah ya ce wanda karinci ne daga Allah ka yi abu kaɗan sai a baka mai yawa ruwa aqallul mudafati lil hasanat shi ninki goma shi ne mafi karanci fakat kanta ila a ajri Allah ya ce wannan dadin yana iya zuwa har zuwa ninki 700 au asibi Allah ya ce ko kuma in dada ya ina iya ninka mai haɗari bakwai ma ina iya naɗa mai bisa ga ninkin ba ninkin ba shi wuce ɗari bakwai Allah ya ce nan kuma wa man ja'a bi sayyi'ati wanda ya zo da mummuna ma'ana fa la ba illa mithla shi ma wanda ya zo da mummuna uki ba bi mithla bi mithla za a yi mai hukuma da fatan ku da duna mu da a fatan ba a yi mai dinkin ba ya mummuna nan da za a saka Allah ya ce wa hum la yuzlamuna ba za a zalunce ku gurin ubangiji la yunqasuna min jaza'in shay'an ba a kawai musu komai na sakamakon su وفي الحديث القدسي قالوا أسكي حديث القدسي يقول الله الله ناتشي حتى وان دي بوايا وجل يتوسكا من جاء بالحسنة دوان يجو دي كافا له أجر أمثالها ينا دمين في قومة انت أو أزيد كو إن دقا ميسيتها ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة بمثلها وان دكم يجو دكم مونا تكمكم مونا بسمكرت أو أكثر كو إياه fa ziyadatu fil hasanati min babin fadli aka ce gadi wajen aikin alkhairi ya biyo ta babin falalan Allah wal mu'amalatu bil misli sai ya ati min babin shi kuma a ce ayi maka kwatan abinda abin da kai ta gehe muna na auka shi kuma gehe adalci wancan falalan Allah kai shi tare alkhairi da Allah ka so wanda ya yarda da shi wanda ya kaddaro ya yi hukunci da shi ya yi umarni da shi ya yarda da shi don aiki alkhairi ya ya kafa abu hudu Allah ya kaddaro shi don azar kaddarwa na an an ga an ga rubuta ba yadda za a yi sai yi kuma ya hukunta shi ya ya shi ku yi kuma ya yarda da shi ina fatan an gane kuma ya yi umurni to wannan abin shi kasa shi ma Allah in kaddartar da wannan abubuwa shi ya kaddaro ma shi ya hukunta ya ba da umurni kuma ya yarda kai to in ta yi wannan sai ci to bari ma fadala in tara ma fiye da abin da kai ne shi ko wanda ya yi mummuna ka sai a tsaya kika ga mummunan saboda Allah ba a zalimi ba ba a tara mai wata falala aiki saboda ka yi abin da Allah ka so sai a ce to duk da ka yi abin da Allah ka so kuma gashi arzikin sa yawa garai abin ba iyaka law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu bi sayyidin wahidin فأعطيت كل واحد هو ائتمانك كذلك من ماء إلا كما ينقص الوكاد إذا أوصل الساعة da mutane da aljannu duk za ta na farko na kashe su taru bidi guda a roƙe ni bukatu in biya ma kowa bukata sai ci wannan biyan bukatu ku bai da abin da aburi na da illa kama yan kusul bi gadi za a mutul bahar sai fa in tambatuwa ni an jewa ta ku an so mai ruwan nan na to Allah ya biya bukatun ku Allah na da don haka kenan in kai mai alkhairi guda ya ya ninka ba goma ya ƙara ma ɗari bakwai ya yi ma ninkin ba ninkin ba komi na ba tabbas tulan saboda abin ya yi yawa gure shi amma in kai sharri kuma ba a ƙara ma sai a rubuta sharri guda ka taba Allah sai ya kan wahidatan Allah zai rubuta muna guda kallin kalba guda saboda ni saboda adala shine Allah madaukakin sarki ya faɗa muna wannan haka matsayin Allah yake da bayan cewa ko mina na ba ya yi ba a cikin hukunci kai da kwatanta ne abin da ya yi in mummuna ne amma ya alkhairi ne sai abinka mai ninkin bane sai Allah ya ce aka ba kul innani قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إلى صراط المستقيم gona mai sama daidaici ai kulli haula il mushrikin al mukaththibin lil qur'an ya mu mushrikan nan cikin kare al qur'an ce musu inna rabbi hadani ila tariqil qawim kace musu Allah na ya shirya da zuwa gona mai madaidaici wa ni ila dini al haqq dini ibrahima ya shirya da ni zuwa ga addinin gaskiya addinin annabi ibrahim shine dinan kiyaman addini madaidaici millati ibrahim addini annabi ibrahim hanifan mai karkata daga barin kowane ra'ayi ila da haƙƙi zuwa da gaskiya ai duk allazi la iljaji fihi babu karkata a cikin ka huwa dinul hanafiyyah sama shi ne addinin nan mai mai karkata zuwa gaskiya ko mai sauki allazi ja'a imamu imamun hunafa wanda shugaban annifai ya zo da shi annabi ibrahima wa ma kana min al-mushrikin shi annabi ibrahima kai cikin mushrikai nan su a mushrikai masu bautar gumaka wanka mai kamanin birwa ya arashi arashi ni da addini annabi ibrahim ni kabila kadai ta Allah ai gaskiya dai a duk inda Allah ke annabi ibrahim ko bai cikin mushrikai zuwa da mushrikai ke masu bautar kuma ina Allah ya ce kul ka sake ce musu قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله يجزيكم كثير إن ta لن تصلى التي أعبد بها ربي وذلك ke bautar Allah na da ita wani suki da yanke yanke na da niki wa da rayuwa ta wa maji a hayati wa wa fati wa ma muka kimo fi hadi la ya duk abin da nan gaba da ciwon rayuwa min khairatin wa da'atin na na khairura da kuma da'a lillahi duka ga Allah dai ne ke suratul alamin da ubangiji ba shirika da zalika kulluhu lillahi khalisan dukkan su ga Allah dai ke bai don ne mai yarda kowa duna ma a sharakatun bihi ba ni ta don gumaka ba ni don kusanci ba ni ne mai yarda la shirika lahu don Allah bai da abokin dariya cikin waɗannan ibadoji na wa bi zalika da wannan umirtu umarce wa ana awwalul muslimin ni ne farkon masu ni daura zuwa ga bauta Allah ai awwalu ma asarra wa abana wa qada'a lillahi jalla wa ala ni ne a farkon wanda ya tabbatar ya miƙo, ya kaskantar da kanka ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce kul ka ce mutu kul a ghayra Allah abghi rabban wa huwa rabb kulli shay kuma wala taksibu kullu nafs نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى نعم ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن الدرس إن الذين فرقوا دينهم سوى لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين abu ne wanda yake kira zuwa ga lazimtar addinin da annabi ibrahim ya yi rayuwa kai irin aki da irin ta ce aka bibiyar da annabi ta ba a yi da sunan kowa ba a girmama ba a halatta wata dabba da sunan wani ba a kuma girmama dabba ba a girmama wani ko bikin haihuwarsa ko mutuwarsa da yanka dabbobi duk abin da za a yi za a yi abin da Allah ya shira'anta ibadar da Allah ya ta sai a amsa suna Allah a kan waɗannan haka dukkan sauran abin da sha ibadoji wannan yana gwada muna duk abin da za a yi na wata ibada wanda ba bisa ga wannan tafarkin na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba a tsaki ko da kuwa ka ga manyan maluma ba su almajirai da yawa su. ka san wani yana ruduwa da cewa su malam wani su wani duk garin sun kai karatu Allah bai lamunce cewa ta mutu ya karantar da mutum dubu da gaggawa don bilamu ya yi shi ne. Yi ni kana ba. Bilamu ya yi shi ne. Amma duk da haka nan da Allah bai kaddaro wai tsira ka bai yi ne ya hana. Don haka ita ni'ima ta Allah dama da ita ta bayan shi ke hana. Wani da ni'iman nan ta ilimi da Allah ya ba shi ita ce yake karanta. Wani da ni ni'iman mulki. Wani da ni ni'imar dukiya. Wani da ni ni'imar kyawu. wani jami'ar ƙarfi ya gani ƙarfi na nashi bai kiya a yana ban cikin gida ga mutanen mallake da su da su ya da ya zaura cikin talauci da ƙarfi nan na Allah bai sa shekarar da jari shekarar da mahalaka don haka ka a rubu duk ibadar da ta saba ma wannan abin da Allah ya faɗa cikin waɗanda ayoyi ko an ka yi ta don wani ko aka yi ta don wasu ciwo ko aka yi ta don raya an bato wani ko a sani Allah ya ce a sani shi Allah baya da rabo cikin wannan ibadar. ya ji ma waɗanda suka yi in wasu na an kada ya shi ya bar musu don haka mu sani sai aka kawo wani abin da ya faru nazari cewa Allah annabi ya kul a ghayra Allah abu dan bai suka ce Allah wani Allah zai rika ya zama midajin akti wa sababu ha abin da aka nabi ya wanga magana annahum awu ila ibadati alihati sun ce annabi ya taho a yi sulhu ya rinka girmama kuma a kan su girmama Allah in za a yi haka to za su bar yaƙa za su bar yaƙar sahabbai ne za su girmama shi shine Allah yake tambaye sun kul ya Muhammadu a atalubu rabban ghayra Allah ta'ala yanzu zan banda lokaci na in bidiyo ne ubangiji banda Allah madaukin sarki alhali wa huwa rabbu kulli shay alhali shine ubangiji komi da kowa wal hal huwa al khaliq wa malik kulli shay shi an mahalicci kuma shi an mamallaki komai fa kaifa yaliqu an attakhidha ilahan ghayra Allah ta kaka zan riki wani abin bauta kuma ba Allah wannan ba yiwa ga saboda shi an mahalicci shi an mai albuta ya ce to kusani wala ta katibu kullu nafsi illa Allah wata rai ba ta yasrifa da komi wato faci duka da duk abin da rai ta sirfa da zai karkara ya koma cutar kanka ina ta ce la ta kunu jinayatu nafsin min al-nufus illa Allah laifin wata rai ba ya karkara ya cutar da kowa sai ita gobe kiya wala ta zuru wa zira su da da wata rai mai daukar nauyin zulubi la ta hamilu zan ba ahadin ba ta ɗauka zunubin kowa wala yi ba ka zurin samun bijiri ba gari ba a kama mutum da laifin wani sa don uban su bai fita hanya duka ba za a kama shi da laifin wannan ba don ɗa bai bisa ga shirya duk ba a kama baba Allah ya ce sannan in an san da wannan Allah kowa da laifi ne ka kama shi sun ba ila rabbikum marjiukum sannan ku gani zuwa ubangijin ku ne ba ko ku kake sai yunabbiku ya ba ku labari bima kuntum fihi takhtalifuna da abin da kuke saba haka ka aka ce wa haza wa idun wa tahdidu wannan narko ne da tsoratarwa ay marjiukum ilayhi yawm al ba makoma ku ga Allah take gobe kiyama sai yazi ku ala malikum sai ku ta kai a ta yi fa yumayyizu bainal musili wal muslim zai rarrabe gobe kiyama tsakanin wanda ke kyautatawa da wanda ke munanawa ولي الله نعتبر وبقضاء وهو الذي جعل جعل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم نعم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ubangiji madaukakin sarki ya ce wannan abin da ya faɗa an faɗi cewa za a za a yi sakamako a kan abin da aka saba gobe jiya tabba haka zai aiki. wani Allah na goyi wannan ce huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard shine wanda ya sanya ku mamaya a cikin kasa ai ja'alakum khalfan lil umami al ba'di ya sanya ku mamaya ga al'ummomin da suka wuce wal qurun as-salifati da qarnonan da suka gabata suka zama maya ya kalubu ba a dukkan ba ne kashin kuna mai makashi kala sabari a ista kun ba da an ahalaka man kana kaula ya jibantar da ku bayan harkar da al'ummomi da an gabanin min al-quruni wal umam al-khaliyat na daga al'ummomi da mutanen da ba ta baje alakum kala'ifan yusai sanya kuma ga game da su filar da cikin kasa saka kuna ya kuna mai musu cikin kasan nan kun gadi gonaki wasu kun gadi gurin zama wasu kun gadi yankunan wasu Allah ya ci warfa ba'dakum fawqa ba'din darajat kuma shine ya sauka kashin ku girgizin kashi da darajoji ai kana ba baina ahwalikum cikin kudura da kamala ta da yi ya samu ya sanya tsakani tsakanin bijina wajen wadata wal fakari da talauci wal ilimi da sani wal jahil jahil Wani quwwati da karfi wal da rauni wa gairi zalika da wani wannan مما وقع فيه التقديل بين العباد تجير ابو وند الله يسن في في وكان الباب كون غنا دين يا ما غاريش كون غبا ما شبا با شي مين بدا كان جاهل يا كون ما بعد كان كون غوا دا تسي كان كون مثلا في نفسي دا الله راي وانا بوكو تيا لو كرو دني با تشا جيم با يوان بوكو تيا با با با روا با با با باوسيا كان سينير كوليا فجالا با ya ji ciwon wani ya raba mai shi to sai ya ce Allah ya ba mai mu eh Allah ya ba mai mu ko Allah ya ba kowa na ciwo ya ji ya ga baka shi ba ka ba to in Allah ya ba kowa na shi kuma ba a samu karuwa ba matsala an ta don yanzu Allah ya ka kana da kuɗi kana da biliyan guda kana son ka yi mai gida ba ka yi maru sai ka yi rukun kanka sai ka je ka yi siminti in ka gama siminti ka dawo kai kan kare duk abin da ake nema a gina da shi sai kayi yi na kanka kowa bai yi masu kowa kowa da shi wancan da ka ya gidan su yi kuɗi na yaka kan ya kama wancan da ya rodi kuɗi ka na yaka da don haka in mawadaci kowa mawadaci na bai da kafa kuɗi kowa zai yi ya rodi sai wanga yake yin siminti sai duk abubuwa su ya kowa bai yawa kowa komi shi yasa Allah ya ce ya yi dogon liyattafi ba'dukum ba'dan sufuriya don sashen ku su ki sashe lebarori wanda mawadaci mawadaci biyar cikin shiya talaka ɗari ko ba ka nan aka yi mawadaci biyar cikin shiya talaka ɗari wanga ya ɗauki goma sha biyar yana taimaka musu wancan goma wancan ya ɗauki wancan sun yi gona wanga ya ɗauki waɗanda suna jina ko ba ka nan da aka yi ba Allah ya ci wata nima ta yi shi ya sa ya canza ubangiji madaukakin sarki ya ce liya baluwa kun zai ya jarrabe su fi ma'ata cikin abin da ya ba ai ya ka tabi da kun alama ala kun zai ya gwada godiya ku akan abin da ya ba ala ibn al-jawzi ibn al-jawzi ya ce ai ya ba don ya jarraba ku ya zahara minkum man yakunu bihi thawab wani iqab don ya bayyana da wanda ya cincinci hukuma saboda rashin godiya shi da wanda ya cincinci sakamako mai kyau saboda saboda shi mai godiya na wani ko mai mutunci Allah ya ce don haka ka sani inna rabbaka ubangijin ka, ya kai mai karatu ko mai sauraron karatu garibul ikalu mai tsananin mai saurin hukuma ne mai saurin hukuma ne liman aka hudu wanda ya saba ne ba gaban da Allah ya kawo mutum ɗaya mai hukuma ba a yi a garibul ikalu mai tsananin hukuma ne man aka hudu wanda ya ba. sannan kuma Allah ya ce wa innahu lallai Allah lagafurun wallahi mai yawan gafara ne ma gafurun liman a da'ahu shi ko mai yawan gafara ne ga wanda ya mai da, ya yi biyayya kana yi tafsirin a fada a cikin a tafsirin tafsirin da su jama'a bai na alkhawfi wa naja Allah ya hada wurin da aka sani ko na salwa da wa suratul ikafi Allah ya fada mai kirga uba ne in ma tun duniya ko dai na duniya duka asirin asali ta gaggauta kama mutum a kariya karya ce. da akirata ko kuma a mai jinkiri sai lahira لأن كل ما هو آت قريب saboda duk abin da yake mai zuwa ne to fa tabban makusanci ne ayoyi ne waɗanda suna cikin cikin alkur'ani so da yawa Allah yake hada tsakanin kamannin murmuda kana ku can suratul cikin tafiyar sa Allah yake la bi ibadi annan ibadi anni ana al العظيم والعذاب الأليم دويل تنجي أكبر نسيش بعد سبع بعد الميم أنا الغفور الرحيم ميم عن duk bai bai fakan guda ya fice kai ba da mai kuma mai gafara ne in yayi sabon duka sai yayi regretting kuma ya gano ba daidai na kuma ya tuwo Allah sai dai Allah ki da ya yaye na azaba ka ba ta kara Allah da ke to shi na yake wannan azabi kuma ka faɗa mu bayin nan na wannan azabi su sani azaba ta huwal azabul alim lalle azaba ce mai tsananin zuci kowane bai da bai da karanci rahamar Allah ga masu tuba ba ta da iyaka haka hukuma Allah ba ta da iyaka ga masu sabo wani layi tabba ba dan uwana zaɓi layi waɗanda suke masu tuba da Allah da isi gibari saboda ka samu gafara da jinkai kada ka yarda shi ne ya gwada maka duniya sai da bana in ka yi bana wani lokacin yi bana ba a biyu Allah ya tsare dan uwa wannan shi ne Allah ya sauƙaƙa mana mu faɗa a cikin wannan sura mai albarka kuma ta ƙare muna fata wani muka ji ƙarfin da Allah ya gwada mana ƙarshen wannan da duniya da lahira to Allah ya karɓar muna abin da da karatu don bi Allah da kuma abin da cikin na wa'azoji da ba da kore al'adu ubangiji Allah ya bamu ikon kore al'adun da take korewa na gargajiya da ta da fita da ce ta gwada mu na aiki ne babba ga wanda aka wanda aka ubangiji baya kada sai abin da Allah ya ya haramta sai abin da Allah ya Allah ya bamu ikon aiki da abin da a cikin sa na korarwa anan nake cewa alhamdulillah da bi بنعمته وكن صالحا والسلام عليكم alaikum wa mai tambaya na wato yana ta assalamu alaikum Allah ya kara ma lafiya da gari a ga albarka wai shine yayi yayi bacci da daddare na sai mafarki hmm. kuma da tashi bai wanka ba ko bai suna ba sai da gari ya waye na sai na an kwana daya to shi ne ke tambaya waya kallolin su da ya yi to kallolin da sun kusan kan lafiya to yanzu duk abin da zai yi sai ya wankan ya gaggauta yin wankan kuma ya mai da kallolin nan da ya tallata da janaba ya san ya yi su janaba ya manci sai yanzu ya tuno ya yi ya yi wanka ya je ya mai da waɗannan kallolin haka ma dukiya ta ce ya yi wanka ya mai shi kuma malikiya cewa sun kai ko wata ta iso yanzu ta biyar kai ya yi ta sai ya yi ta shidda kai ya yi ta sai ya biya waɗanda. sallah biyar ne zuwa hudu ba a yi wata sai an biya su amma makaba imamu masu buhari na karanta muku wannan masallaci imamu buhari ya ce a ga a yi didi bonde mugga biyu wancan ta kuce wanka ta kuce lokacin da hita bai dace ba a dai yi wa nan a ranka waɗancan shi an masa ba wasu malumman hadisi amma masajin maliki a kalloli in ba su wuce hudu ba zuwa biyar sai an yi sai an ranko su sannan a yi shi ne ke ci ba a tartib wa tartib wajibu to sai an yi wasu an yi wanka an ranko su sannan a yi wa yanzu ko da lokacin na hita amma na haɗa muku masabin malumman hadisi su buhari a yi wa yanzu sannan a ranka waɗancan wallahu a'lamu na. wannan yake cewa ɗan eh, yana da ma a ba ke ba ta lafiya da kada azumi ba ta iya yi na'am to in rashin lafiya ya hada da su fa sai ta dakatar da azumi na a ci gaba da ciyar mata in ya hada da su ba, in kuwa a rashin lafiya ce a ci gaba da neman magani Allah ba ta lafiya nan gaba ta ranka in ko ba ta samu biya ba har da su da sai yan uwa su ciyar mata kowane azumi mudu mudu in ko suna yawa su yi mata azumi azumi ga abin da tabbari wallahu a'lam na sai wannan ita ma mace ce take cewa wai kana mafarkin kitchen kuka na wani lokaci kuma tana mafarkin nama da hmm. shekaran zai ma mahaifin kana cin nama tare da mahaifiyar da karatu hmm. yau kuma da safe sai wata yarinya a shekara uku ta ce mata ya ta mahaifin ta mutu na to matsala da an ka mu ban da fassara kai ni ban yi ilimin fassara malikai ta fi di maluman da suka fassara malikai yawan da mu fassara qur'ani ne da sunna abu ban iya fassara malikai ba gaibi ne Allah ne mafi sani don haka abinda dai nisa ne in mutu ya yi malikin da ya ba ya tsoro annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya yi tofi ga hannunka na hagu sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aytu fi manami hada an yadurrani fi dini wa dunyaya Allah ina neman ka tsari ga sharri abin ga da ni gani cikin mafarkin gana kada ya cuta mini a cikin duniya ta da lahira ta da addini sai ya juya daga wannan kwanci shi ni karanta za a yi amma ba sun dole sai an tafi na nan mafarkin ka ni gaskiya ban da fassara to wallahi wa alam na na sai wannan shi ma yake cewa assalamu alaikum Allah ya aminta da malam da ta. ya aminta da mu baki daya yace Allah gafarta malam wani ne hukunci wanda yana aiki baya zuwa iyaka da wanda ya yi aiki albatin su ai da bisu sai kuma ya je ya aiki na cikin tafiya wannan tambaya ya danganta ga inda ya ka aiki akwai ma'aikatan da gwamnati ta wa gatanci sun tanye ta kamfe ta ci nasara sai ta isko ba wasu su ba su da aiki sai ta ɗauke su dubu biyar biyar ko dubu goma goma ba ta gwada musu ba ta gwada musu da aiki iya kasu an ɗai gwada musu an lika su ga lokar gannan in lokar gannan wata ya su je su karba ba a gwada musu wani aiki ba a ce ga hulawa ku shayar ba ba a ce ku je ku yi ticin ba ba a jingina su ga kowane aiki ba taimako ɗaina wannan albashi ya halatta al'umma ko ta taimaka ma marasa cikin ta in ta ba su wannan taimako bonus ne sun ka samu baya da illa bai da haramci halaliya su amma mutumin da aka aka ba ofa cewa an ɗauke ka makaranta kaza daga karfe uku zuwa hudu daga karfe takwas na safe zuwa uku na yamma ka je ka karantar da biyan mutane ko sakandare ko jami'a ko wani gurin aiki ko kuma ka ɗauke shi wani ofishin da aka bukata a kula da hakokan mutane duba bayan mutane ko wani makamancin su wannan rashin zuwa shi aiki yaudara ne ya ci albashi ya ci haramiya ya yi zunubi ya ci aiki albashi duk da yankakke na ya halatta ya karba amma rashin zuwa aiki shi ya yi sabo ya yi ya cuci gwamnati da ta aike shi ta bashi lamuni ya aiki na ina fatar an gane wallahu a'lam to alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ya Allah da ka haɗa mu a wurin mu Allah ka haɗa mu gidan aminci aljanna madaukakiya Allah ka gafarta mu da zunubanmu Allah ka karɓa mu na ayyukan mu da mu bin da muke roƙon na alkhairi ya Allah cikin addu'o'in mu wanda muka sa alkhairi ne muka roka da wanda ka sa alkhairi ne ba mu san shi ba Allah duka ka haɗa ka ba mu abin da muke sauna na sharri wanda muka roge ka Allah ka tsare mu da wanda ma sharri ne ban sani ba Allah muka roge ka Allah ka tsare mu daga dare Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah ka samu gama da duniyar da lafiya Allah ka samu cika da imani Allah ka ji kan mahaifin nan da suka mutu cikin musulunci da malumman mu da suka yi hidima da musulunci suka mutu cikin shi ya Allah ka gafarta musu Allah ka wa jagororin mu jagoranci tun daga shugaban kasa mu har gononin mu Allah kai musu jagoranci akan aikata daidai da suke da kurakurai Allah ka gyara musu ayyukan da suke na alkhairi da sanyin mutane Allah ka karban musu Allah ka karban musu Allah ka karfafa su Allah ka karwa su da mashawarta na gari inda aka ba su shawara ta Allah ka ba su ikon zartar da ita inda aka ba su mummuna ubangiji Allah ka ba su ikon kauce mata amin Allah ka yi musu albarka da kwanukan da suka jagoranci kar su zama halaka gari su ya ubangiji ta ne Allahumma hasim ajibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azab al akhirah ya rabbal alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين